a da Allah ba zama na zoyi ba da Allah ki bani kuɗi na kawai tafi sauri nake yi kuɗi eh haba hajiya wasila kin san yadda kuɗaɗen namu suke yadda cinikin mu ike na bashi ne to eh? in suka gama haɗuwa zan haru haba da Allah da ta malama ki na zo ki bani kuɗi na gaji da yawo da hankali yake mini ha ko tsoron ki nake ji kika san wahalar da na sha na samu kuɗin nan zuwa na ɗaya yi kika ce mun kuɗi ba su haɗu ba na nuna bikin ce in yi haƙuri yanzu na hukuma sake haƙuri ba zai yiwu ba gaskiya haba wasila ba yau ba ba jiya ba muke wannan harkar da ni da ke eh saboda haka wai ko baki zo gurin nan ba kudin nan suka hada ai ina son ka miki dan karbo wasu kayan ma ka miki au zauna na zo ma ki ban ba sai na koma gida na zauna sannan shi na kai mu mahaukaciya ina ce ni kika sanya halar da na sha na samu kudin nan a ban sani ba to yanzu ya kike so ki yanzu ko ki bani kudi na eh. naira na gugan naira miliyan daya ko kuma in ɗebi kayan kudi ba abin da zaki dauka a nan gurin Allah to cabdi jan fada ne ne na dan mara fada ne ba abin da zaki dauka a nan gurin wa ba ki ban kudi ba kuma ba za dauki kayan kudi ba ya ji kina shan dan mara fada ne ai ta kama sai ayi ai akan wayan nan kudin nawa billahi la ilaha illa huwa abin da ba za mu ba wallahi Allah bari ki gani wallahi tafiya zan da shi maza ai sun fi karfin kuɗin ki wallahi na suka fi karfin kuɗi wallahi sun fi karfin wallahi ba su fi karfin wallahi ba fi karfin kuɗi kike yi wallahi a'a dala ma da wata cika miki dala cika ki cika mu ki cika da ki cika mu kuɗin ne na samu nake ka miki ki bari ki kwasa miki kuɗi kwasa ne da ba bari in wari wani bari wa ne bari in wari dala ma da wata dala ki cika saki wallahi saki saki wallahi sai dai tafi da shi kwatman saki ina ina Dangala! Rabe! Me za su yi? Na ne? Hajiya me ne? An yi su gida. Cika mai cika mai. Ni dai suna na Zaituna. Ni kuma suna na Samir. Na gode kaji, na gode ma da Allah ya saka da alheri. Amin. Gode, Allah ƙara gobe. Amin. Allah ya raba ka da iyayenka lafiya kaji. Amin. Na gode, na gode da saka da alheri. Turan ɗan kuma waje. saboda zan iya tsantar kaina ga wani matsala. To zaituna na ji abin da kika faɗa kuma wai ba wai na ce miki ba haka ba ne a'a amma ni dai abin da nake so guda ɗaya ne da ke warware matsalar nan a cikin ruwan sanyi ba tare da hankali ya tashi ba ki san duk yadda za ki ku rabu lafiya to shi kenan tun da kin faɗi hakan allah da ni kuma zan yi ƙoƙari in yi haka yawwa albarka haka nake so to allah ya miki albarka ya raba ki da duniya lafiya amin amin sai dai umma dan Allah ina son ki ci gaba da mun addu'a Allah ya raba ni da makiya Allah ya mun ka tagga karfe da su insha Allah addu'a kullum ne sallah daga hannu nake ai ki da maki ke wallahi sai dai ki ga bayan shi ba dai ga bayan ki ba ai in Allah ya da ki ne wa iyayenki biyayya su ne miki addu'a kina kyautata musu ai ba ke ba maki ki ji samu sa'a ina son in dan fara aiki kafin nan zuwa wani lokaci haka zai sa bata da kai no zai me yasa ki faɗa haka ne ba haka ba ne kin san ke masoyiyata kuma na san ba za ki banni a cikin wani matsakaicin hali ba ni ma ba haka na so ba amma haka na tsinci kai kuma wannan abu ba komai ba ne tunan na son kisan wani abu da ɗaya ya kamata a ce mun fuskanci juna tsakanina da ke kuma za ki duba na za ga babu kowa Allah sai ni sai ke ku akwai kowa tunda akwai Allah kamata yake gane nufina kin gane ok haka ne a zuciyarka? haka kake nufi ki taimaka min ni ma haka na tsinci kaina a cikin Rutuna Thank you.

kaji abin da ya sa kenan shi ya sa ba zan taɓa yadda a ce yadda na haifa a cikina ta auri ɗan da hajiya talata ta haifa ba zai taɓa yiwuwa ba wannan ba zai ma yiwuwa ba kwata-kwata a rayuwata. kadai shi ya san me ya rubuta akan nau'in mafu ni dai abin da zan kara cewa kurin sai dai in ce a yaku a kuma sake yaku saboda gaskiya ni na kaɗai da lamarin yaran na wani gida gida na gode girman manzan Allah suke dawa ne wasu lawace ki bannin abu zai tuna ba zan iya ba jiya zai cuta ina ta jiya da naji shazali kai wa Allah kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka taimake ni ka cire yarinyar nan daga zuciyar ka ma jiya na wata wani ta taimake ni shazali ni ma ba zan iya bari ka aure ta ba tuna abin nake so in gaya miki wallahi ki kiyaye dan naga a cikin wani yanayi kike kin sa kanki a cikin wani hali na kakanuka yi to bari ki jin gaya miki idan duk duniya maza sun kare a ce shazu shi kadai ne ya rage a duniya namiji sai dai ki mutu biki aure ba ba za ki aure shi ba na gaya miki wannan magana ba zan haƙura ba in dai akan ki auri wannan yaro ne dan marasa mutunci to ba zan haƙura ba saboda kakaf dangin su na san rashin mutuncin daga kan yar uwar shi wadda ta mutu hajiya har wa'annan kannan nata riɗi riɗi da rashin mutunci ya hana su su zauna a gidan miji aka koro mata su suke zaune suke gwara da ita a cikin gida to ba za ki aure shi ba na gaya miki ba magana nake miki ba ina miki magana ina cewa ki bari kina cewa meye to bari ki jin gaya miki a kan hanya ba wai kallo na arziki ba ko kallon banza ne kika yi mishi kika harare shi a hanya in kika gan shi in dai kika kalle shi ba da yawuda ba Allah ya isa kuma nono na da kika sha ban yafe miki ba wani in yi haƙuri haƙuri na ɗaya ki rabu da shi kar kuma ƙara jinkin ambaci sunan shi a gidan nan shine kawai kuma ki tashi ki bani wuri ba za ki tashi ki fita ki bani wuri da tsinan nan na tambaya ko asiri suka miki ai asirin ya karye abinda nake gaya miki a gidan nan zaituna 等一的清理垃圾，开始你。 lokaci nake zuwa nake baki baki ba wai kan komai bane sai saboda dalili waɗannan yaran za a duba a kai yadda suka taso da yadda suka sakura junansu nake roko don Allah a san yadda za a yi a haɗa su zauna su auren su duk abubuwan da ya faru na da tsakanin ke da ita tun da kun zauna da a na ba a hakura watsar da shi shi yasa na ce na baki hakuri ki hakuri wannan yare za a duba a halin da take ciki ba abin da zan ce maka sai dai in ce na gode na gode madalla don na san kayi kokari tabbas akan wannan abu to amma abin da nake so guda ɗaya ka gane da shi shine ni talatu na zauna da talatu ban kuma ji daɗin zama da talatu ba saboda talatu ni na tabbata daga ita har yan uwanta kakkab gaba ɗayansu a zaman da muka yi da ita duk na san halin su dangin su kakkab mutunci ma inda ya biya wuce kai wallahi ko kura gurin musu wani ke soke ba a tashi tashi na akan wannan abu kuma irin zaman da kuka kenan naku su kuma yara su yi nasu sama ina ganin ya fi daidai saboda haka abin da nake so da ke ko Allah a ture wannan magana ba haka bane ba tashin tashina bane saboda haka ka san mutane duk abin da ake yi suna kallo kuma yau iri idan za ka haɗa iri da ɗanka ka aurar da ɗanka yau in kana so ka haɗa iri to ka haɗa iri na alheri na arziki amma ba iri na talati ba saboda talati idan a ce gona ce da ni irin a ce iri ne na shukawa a ƙasa ya fito wallahi ko iri ya ƙare kakaf gaba ɗaya aka ce sai na gidansu talatu na haƙura da shi ba zan shuka wannan duk zafin ciwo ne na tabbata zafin ciwo ne ka san wani dama in yana ciwo ya rinka sambatu kenan ba wani abu ne in ta samu ta yi bacci ta tsaki shi kenan za ta daidai tana kira sunan yaro ce ci zafin ciwo ai bata san kowa ce ce a gurin ba tana sanin ni ce a gurin to za ta bari kuma wannan kiran sunan da kaji tana yi yanzu haka ma in ka bibiya asiri suka je suka durka mata saboda mugayen mutane ba komai lafiya da lokaci ta samu ya soke maganar da nake faɗa maki na faɗa ba ɗaya ba biyu ba idan akwai mutumin da zai ce ya wannan haɗin za a yi to zai zama ni ne na ɗaya amma daga biyo hanyar da ya fi dacewa da kirki da mutunci na tsaya kai da fata nake gaya muku wannan magana sani da kin san cewa mahaifin yaran nan ba shi da rai zan baki shawara mafi kyau hakuri za a yi da duk abin da ya faru a baya yaron na aura masa yannan yarinya da yake so shi ne zaman lafiya ke shi ne samun lafiyarsa abin da ake dubawa kenan ake ce zaki aure na ba shi ne aure amma

Kalima ba ta da mutunci kuma ba ta da hannu mai kyau Aisha <clears throat> ba zaki zaki ba ne a'a ba zaki zaki ba ne sulhu ne ni na sani domin yari na halin hajiya Karima za ta ce dan haka idan har ni na haifi yaran ne, to ba zan a ina ganin ko a yanzu yaron na idan kin ji yayi shiru da faɗin sunan yarinyar nan bacci yayi kuma ko da yana faɗin sunanta a lalle ne ta ta faɗin sunan zaituna idan leda dubu za a siya maka a ɗora maka ina da kuɗin da zan siya a ɗora maka sai zaituna na sa ka aure daga sun da ke taɓa sunan da ke hanya tashi idan ka mutu Allah ya kanka Allah ya maka rahama. Sai juna, da ko ganshi haka muka kwana ba bacci kwana ba bacci to ga sunan sun dawo sun zo ɗazu kana bacci baka ka su ba shi ne suka sake dawowa sun zo eh sun zo Kwana ina. Damu? Damu. san dai me samun haka ko ah, sun sani tun da wurin ba ƴaƴansu jini ne kai ma na kai ka shiga cikin wani hali mana sun sani kun san abin da ya sani a cikin wannan hali ko na san kuna alfarma abu lafiya kun yi alƙawari insha Allah in in Allah ya dama za mu yi maka alƙawarin insha Allah ba san ai na kuso suna nan nawa ya tafi ina ji kan shi ba za ku ta nan kuke ma kanku magana ke ya ta kike ke matsarariya ce wani ta ce ita ce mara kunya yau ga idan ku tsince kanmu ni ba ni da naku kuna da naku kanku aura ku haɗa su aure abin ya kakara wani ya ba ku jini gashi ni na razanawa ko ai auren ku kar Allah sa a yi daga yanzu ba abin da ya kai ka kusa shi ku kai ba ku tashi ku tafi ku tashi ku tafi